This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16 kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani. da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm muryar arewa da kuma niyya haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi yanzu ma Grace Alheri Abdu ke karanto labarai. sojojin kasar chadi sun ce sun gano gawarwakin sama da mutane 100 a wani makekin rami a garin damasak na najeriya bayan da suka taimaka aka kwato ƙauyen daga hannun mayakan boko haram sojojin sun ce an yi wa waɗansu mutanen yankan rago suka ce an samu makekin ramin ne a ƙarƙashin wata gada da ke bayan garin shaidu sun ce bisa ga ganin yanayin da gawarwakin suke ya nuna sun jima a wannan wuri Ƙungiyar Boko Haram ta ƙwace garin da Masak da ke kusa da kan iyaka da Nijar cikin watan Nuwamba. Sai dai dakarun jamhuriyar Nijar da na Chadi sun kwato garin kwanan nan a yunkurin haɗin gwiwa na murƙushe mayakan Boko Haram. Ƙungiyar Boko Haram ta shafe shekaru shida tana kai hare-hare a arewacin Najeriya da ya yi sanadiyar kashe dubban mutane sama da mutane miliyan ɗaya kuma suka ƙaurace matsugunansu. Bayan da ƙungiyar ta da kai hare ta a ƙasashen da ke makwabtaka da Najeriya ne, kasashen suka haɗa hannu da najeriya wajen kai farmaki da ya kai ga kwato waɗansu garuruwa da ke arewa maso gabashin najeriya cikin wata guda da ya shige tun farko cikin wannan makon kungiyar boko haram ta kashe akalla mutane goma a garin gombaru abin da ya nuna cewa za ta iya ci gaba da kai hare-hare duk da tilasta mata ja da baya jami'ai a liberia sun ba da rahoton samun wani sabon wanda ke dauke da kwayar cutar ebola bayan makonni da dama ba tare da samun wanda ya kamu da cutar ba abin da ya mai da hannun agogo baya a kyautata zaton da ake cewa tun farko kasar ta shawo kan yaduwar cutar jami'ai suka ce an kai wanda aka samu dauke da kwayar cutar cibiyar jinyar masu fama da cutar ebola da ke monrovia babban birnin kasar ma'aikatan lafiya a ƙasar liberia sun sallami wanda suke jinya na ƙarshe ranar biyar ga wannan wata na maris abin da ya sa aka zaci cewa ba da daɗewa ba za a ga bayan ebola a ƙasar tilas ne ƙasashe su jira sai bayan kwanaki 42 bayan tabbatar da mutum na ƙarshe ya warke sarai daga cutar wato ninkin tsawon lokacin da cutar ke ɗauka ta bulla a jikin mutum kafin a iya ayyana cewa ƙasar ta rabu da cutar ebola a halin da ake ciki kuma hukumar lafiya ta duniya ta yi gargadin cewa akwai barazanar barkewar cutar kyanda a kasashen yammacin afirka da suka yi fama da cutar ebola ta kuma kira da a ƙara himmatuwa wajen yin rigakafin shan wato cutar kyandan hukumar lafiyar ta ce barkewar cutar ebola ta rage yawan wuraren da ake yin rigakafin cutar kyanda a kasashen liberia da guinea da kuma saliyo kasashe uku da cutar ta fi kamari sabili da ma'aikatan jinya suna mai da hankali ne kan yaƙi da cutar ebola to kuna shan labaran nan ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yan kuna bakin wake sun kai hari kan waɗansu masallatai biyu a sana babban birnin ƙasar yemen suka kashe akalla mutane 137 da kuma jikata waɗansu 350 akalla yankunan bakin wake hudu suka kai hare-hare lokacin ana sallar juma'a abin da ake alakantawa da 'yan tawaye da ke iko da babban birnin kasar jami'ai sun ce 'yan bakin waken sun tarwatsa kansu a ciki da wajen masallacin da nufin kashe waɗanda ke ƙoƙarin gudu shaidu sun ce jini da gaɓuɓuwan jikunan mutane da gawarwaki suna baje a ko'ina ƙungiyar isis reshen yemen ta ɗauki alhakin harin ta buga sanarwa a shafinta na yanar gizo cewa wannan harin somantaɓi ne kawai an ɗaga kafa a tattaunawar kan harkokin nukiliya tsakanin iran da amurka jiya juma'a domin wakilan iran su koma gida biyu bayan rasuwar mahaifin shugaban ƙasar hosni ruhani kamfanin dillancin labaran ƙasar isna ya buga rahoto cewa za a koma teburin tattaunawa ranar laraba bangarorin suna tattaunawa ne a birnin lausanne na kasar switzerland sai dai ma'aikatar harkokin wajen amurka ba ta faɗi ranar da za a koma teburin tattaunawa ba iran da manyan ƙasashen biyar masu ikon faɗa a ji wato birtaniya da china faransa rasha amurka da kuma jamus suna fuskantar ranar 31 ga wannan wata na wa'adin da suka ɗibaro kansu domin cimma matsaya a ƙarƙashin yarjejeniyar da iran za ta takaita aikin inganta karfin uranium da take yi da zai hana ta ƙera makaman nukiliya ita kuma wato manyan ƙasashe su ba saka mata ta wajen ɗage takunkuman da aka ƙaba ma ƙasar wanda ya gurguntar da tattalin arzikinta iran ta musanta cewa tana ƙoƙarin ƙera makaman nukiliya ne ta ce kuma tana yi ne a aikin da take yi domin amfanin farin kaya fada white house ta ce shugaba obama ya tattauna da takwaransa na ƙasar faransa francois hollande jiya juma'a ta wayar tarho sun kuma amince cewa tilas ne iran ta ɗauki matakan warware batutuwan da suka rage dangane da tattaunawa da ake akan ayyukanta na nukiliya daga ƙarshe rasha ta yi allah wadai da ƙungiyar tarayyar turai domin ci gaba da ƙaƙaba mata takunkumi sabili da rawar da take takawa a rikicin ukraine wanda ta bayyana shawarar da kungiyar ta yanke ranar alhamis a matsayin mai illa da yake magana da manema labarai a birnin moscow jiya juma'a kakakin kremlin dmitry poskiv ya ki bayyana yadda rasha za ta mai da martani sai da ya ce za ta yi abin da zai fi dacewa da mutanen kasar ya ce rasha za ta gwammace ba da karfi kan abin da zai kawo ci gaba amma ba mai illa kamar batun takunkumi ba a wani taron da suka yi ranar alhamis a brussels shugabannin kungiyar tarayyar turai sun ce ba za su ɗage takunkuman tattalin arzikin da suka kakaba wa rasha ba sai an aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma ta tsagaita wuta a gabashin ukraine baki ɗaya wanda moscow ta amince da shi labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kukumi. haɗa kayan ki ga wanda sako da zamba ki bikin ga an kai ki can daki farin ciki lodawa zaki mi alwala ku yo sallah ku gaida mai sama sarkin ku zai aka gari zai ba ku sanan zai share ku kan To ma da layo me muke tafa da su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda biyu. Rahoto na farko a game da matsalar mace-macen mata yayin renon ciki da haihuwa, yayin da rahotonmu na biyu zai magana a game da cuta mai karya garkuwar jiki. Baya ga waɗannan rahotanni kuma za mu kai ga ci gaban tattaunawa ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a ƙaramar hukumar Shandam da ke jihar Filato a ranar 16 ga watan Disamban shekarar da ta gabata. Don haka sai a biyo mu sau da ƙafa domin jin cikakken shirin. likitoci a maradi ta jamhuriyar niger sun dukufa wajen faɗakar da mata masu juna biyu da su dinga zuwa asibiti awo don shawo kan illar cutar hawan jini da ke addabar matan masu juna biyu to ita mace mai juna biyu mai ɗauke da cutar hawan jini ko tansiyon waɗanne haɗura ne take tattare da su lokacin yayin ciki me ke kawo haka akwai illoli ga matar ya zuwa jarin da take ɗauka ga hili ga dr inusa maman ƙwarar likita a likita hamdala abubuwan da suke kawowa suna da ana iya zana kamar guda hudu ko biyar na farko dai ana gadon tansiyon matar da uwarta ko babanta yana da tansiyon ita ma in tana da ciki tana iya samu ba wai dole ba ba za ta samu amma tana iya samun hawan jini in tana da ciki abu na biyu shine aiki da yawa in mace tana aiki da yawa tana da juna biyu to wannan mata tana iya samu ko yawo yawace yawace mai yawo ce bulaguro duk suna iya kawo hanji na uku akwai duk abin da zai tada ma mace hankali in mace hankalinta ba kwance ba damuwa damuwa ko a zaman zamantakewa da mai gida ko da makwabta ko wurin aikinta ko kuma neman duniya wanda za a ga mace mai juna biyu ce amma bata kano bata yamai bata da magaran yawace yawace to kaga wannan ma jini na isa kuma akwai mata masu kamar kiba da yawa su ma suna iya samun ta tana da ciki akwai babban illa ga uwa da ɗanta akwai manyan illoli ma zuciya tana iya tsayawa a kowane lokaci shine babban haɗarin tansu dab dab dab tana buga daga uwa to a kowane lokaci in buga ta kai inda ta to sai ta tsaya illa ta biyu wajen uwa akwai burin gishiri to wannan burin gishirin kamar sanda ce ka buga mata a aka kuma ka buga mata ka buga ma yaran shi yasa duk mace in ta fara borin gishiri daya duk inda likita take a maza a je a hudu yaron wannan daga gauga ba a bata lokaci bane ku hudu shi yasa shikenan sai su shiga cikin wani abu da ake cewa koma suma shikenan daga nan ba kasai ba su suke tashi bai cin wannan akwai zub da jini mace mai tension da ciki ma'aihuwa tana iya labuwa da cikin uwa a kowane lokaci da ta rabu jini yake ke cewa kuma zuba jini cikin awa biyu ne ba a maza ba aka fasa mace mutuwa za ta duk wannan matsaloli da ke iya faɗa ita wannan mace mai jina biyu kuma mai ɗauke da cutar tansiyon ko hawan jini ina riga rigakafi shi yasa Dokta inusu muhammad ya dawo da bada amsa kamar haka da mafi yawa ba su girma kirki saboda tansiyon din tunda suke ba su samun abinci sosai kamar wadda ba ta da tansiyon za a hudu su yan ƙanana mace mai wadda lahiyar talau zaka ga ɗaya zo misali kawa kilo uku da rabi mai tansiyon mafi yawa ba su wuce kilo biyu kilo biyu da rabi bai kai bare kamar wacce kuma in abin ya kai sai su mutu su yaran a cikin ciki da yawa yanzu ba a kwana biyu kwana uku ba a kawo mana ba mace ɗaya ya mutu cikin ciki da mun diba haimu ga Ka kaga illolin da take kawo wajen uwa wajen yaro duk wannan dokta akwai matakan rigakai ko Eh babban rigakafi ne au tunda sai an zo likita an ɗauki tension za a ga tana da hawan jini. Kuma sai in ta zo likita likita zai taimaka ya kirawo miji ko ya kirawo uwayenta a yi gargaɗi wannan matar ka ta yi aiki da yawa ta huta. In ma'aikaciya ce a bata takardar hutu. Dokta Enusa Muhammad kenan da likitar Hamdala Sha'ibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar. A gaida Sha'ibu Mani. hukumar da ke kula da kare yaduwar cututtuka ta jihar kaduna ta yunkuro wajen wayar da kan al'umma game da kare yaduwar cuta mai karya garkuwar jiki wato sida musamman ma daga uwa zuwa ɗa da kuma ba da shawarwarin cewa akwai buƙatar kowa ya san matsayinsa game da wannan cuta Dr. Halliru Musa Abubakar shine babban sakatare a hukumar kare yaduwar cutar sida a jihar Kaduna ya bayyana mani irin hanyoyin da suke kokarin amfani da shi wajen isar da sakon hukumar tasa ga jama'a. to abin da muke yi shine wajen wayar da al'umma kai shine wato ta hanyoyin amfani da wato hukumar yada labaru. muna amfani da duk waɗannan gidajen yaɗa labaru su dinga aikar da saƙonni ta hanyar wato nuna yaya ne ake ɗaukar wannan cuta kuma ya ake baza shi kuma ya ni abubuwan da in kai ba za ka da wannan cuta ba bayan haka uwar gidan gwamnan jihar kaduna hajiya fatima muktar malam tana jagorancin wani kwamiti da muke cewa madiman creation kwamiti na pmtct na wato hana uwa ta harbi yaron da take dauke da shi a ciki da wannan cuta so abubuwa ne wato abubuwa da yawa baza wannan cuta tsakanin daga uwa zuwa ɗanta yanzu ya zama kamar ruwan dare domin ana tunanin cewa mata idan sun je awo wasu akan gwada su a same su da wannan matsalan amma kuma sukan kin dawowa shin wasu irin matakai ne ma'aikata ka take ɗauka game da irin wannan abubuwa. Ita waɗannan abu na hana uwa ta harbi ɗanta wato abubuwa ne matakai guda hudu na farko dai tukunan yaya za a yi a kare wannan cuta wato uwa wanda take ta isa haihuwa ta ina za a iya kare ta karta ta da wani cuta shine na farko kenan don in bata ɗauka ba babu maganar kenan ta ba yaran ta shi na farko na biyu kuma idan ta kamu da shi yaya ne za a kare wato ta samu abin da suke kiran shi unintended pregnancies wato cikin da ba a yi niyyar yin samun shi ba na biyu kenan na uku kuma in ta kamu da shi kuma tana da ciki to ya za a yi a hana ta ba wannan dan to wannan shi ne ake ba da magani a asibitoci to amma eh, ok na hudu shine wanda za a ba da treatment care and support wato a ba da magani a ba da kulawa wanda ya kamata to duka wannan abubuwan kan lura musamman na ba da magani yan uwa tana da shi dole sai ta zo gwaji a asibiti in ba ta zo wannan awon da ake ba za a iya ganewa ba to in aka zo aka auna ta aka ga tana da shi eh, ya kamata a sai ta zo asibiti kusan sau biyar kafin da yau to in aka ga tana da shi za a rubuta ta kuma za a dauki adireshin ta wanda eh, inda take sannan a gaya mata abin da za ta yi e, idan ba ta zo ba akwai abu da ake kira shi eh, tracking wato akwai mutane da suna nan a wannan asibitoci wanda za su bi ta inda take su nuna mata mahimmancin da ya kamata dawo asibiti ta sha wannan magani sannan akwai shi ma ɗan karamin kwamiti wanda ake kiran shi adherence support wanda suke ba da suke taimakawa suke ba tallafi wajen ganin cewa wanda ya fara shan magani bai daina zuwa sha ba so duka wannan abubuwa akwai su a mu kuma suna nan suna yin suna suna yin aiki. Dr. Halliru ya yi karin haske game da matsayin jihar Kaduna idan aka kwatanta shekarun baya da yanzu wajen yaduwar cutar sidar. To wannan zamu iya cewa ta ragu kamar yadda na shayin bayani domin a shekara ta 2012 ana magana muna da kashi tara dubu biyu cikin ɗari to cikin wancan shekara ta wuce aka ce muna da kashi bakwai dubu bakwai to mu tunaninmu ma shi abin da muke da shi bai kai haka ba saboda idan ka ce kana da ɗigo bakwai eh, kashi bakwai ɗigo bakwai cikin ɗari to kenan kana maganin cewa kusan a cikin mutanen jihar kaduna kusan miliyan bakwai kana maganin cewa kana da wajen dubu ɗari hudu kenan da wanda suke da shi ta ba haka bane ba waɗanda suke shan magani yanzu haka a jihar kaduna dubu ashirin da shida ne su ne suke shan magani su ne suka zo aka gwada aga ya kamata sha magani kwata kwata kuma wanda suka suka aka je aka gwada su din aka san suna da shi domin ba kowa ne daga an gwada shi an gaina da shi za a bashi magani ba akwai kamar dubu saba'in wanda aka gwada amma rabin su ba su isa suka sha magani ba so kaga baki ɗaya in wannan alƙalman suna nuna mana cewa muna da kusan dubu ɗari eh, bakwai to amma ba su muke da su ba to shi yasa wannan shekara gwamnatin jihar Kaduna take son a yi ƙididdiga na ainihin wato a gane nawa ne shin mutane da suke da shi so Allah ya da cikin uh, wannan watan mai zuwa za mu fara wannan kididdigan kuma za mu gane nawa ne mutane da suke da Kano suke dauke da wannan cuta idan muka magana su masu dauke da cutar da suke shan magani har yanzu akan samu wannan magungunan kusan a iya tun da kuce kyauta ake ba ana samu kuma isasshe ana samun magani isasshe kuma kyauta banda ma maganin da ake samu har kayan abinci ma ana basu amma wannan ba asibitoci muke rarrabawa ba wannan a hukumar kasa kan yi muke daukan lokuta lokaci zuwa lokaci mu ba su abinci mu ce gashi nan aje a mutane so magani har yau na sida kyauta ne kuma akwai shi babu ran da mutum zai je ya ce ah, ya je magani babu ko da yajin aiki malaman asibiti suke yi to in ya zo hukumar ka muna da shi za a washe a wurin likita wani kwarin gwiwa za ka ba ga masu wannan cuta kila wani yana da ita ya ki zuwa a bashi maganin ko kuma a ci gaba da gwada shi a gani wani kwarin gwiwa za ka iya ba su a yanzu da muke magana da kai domin su zo su bayyana kansu a ci gaba da taimakon su to ya kamata a ce wato ba masu kowane mutum ya kamata a ce ya gwaji ya gane matsayin shi idan ba a gwaji an gane matsayin mutum ba za a yi taimaka mishi ba amma duk wanda aka yi gwaji a gane matsayin shi wanda yake da shi in ya kai lokacin da ya sha magani za a bashi magani wanda ya aka gwada bai da shi shi kuma akwai shawarwarin da za a bashi saboda ya ci gaba da zama bai da shi nasiru yakubu birnin yaro muri amurka a kaduna nigeria a gaida nasiru yakubu birnin yaro da wannan rahoto na nasiru yakubu birnin yaro za mu kai ga ci gaban tattaunawa mu ta musamman da gidan rediyon murya amurka shi da a karamar hukumar shandam da ke jihar plateau inda a yau za ku ji irin tambayoyin da mahalarta taron suka yi wa babbar jami'ar lafiya ta babban asibitin karamar hukumar tashan dam mrs sarah wucan sunana rukayya muhammad tambaya na shine ta faɗa abubuwa guda uku wanda yake samun masu ciki menene abubuwan ban rike ba abubuwa uku wanda yake samu masu ciki ta ce da hawan jini to sauran biyun ne ban rike ba sunana laurence yaderu tambaya na akan maganar gishirin nan da ta fada muna sayan na kanti ya zama na kantin za mu yi lebur nashi daidai da wanda muka yi a gida ne suna na nampo antoni ni ma ma tambaya na kan maganar gishiri da shuga ne ban gane da ta ce a aunan ba to na ji tambayoyinku ya ko tambaya na fari da kika yi kin ce na ambata abubuwa guda uku a turance muna kiran shi pre eclampsia ana abubuwan da muka yi a dictating wancan din in daurin hannu yi bp ko ba haka ba dayan kenan akwai gwajin fisarin da akan yi kun gane akan diba fisari a gwada a ciki ana gwada a nema akwai abin da muna kiran shi a turance protein bai kamata a same shi a fisari ba har an same shi a fisari den akwai damuwa kenan den akwai uh, kumburi a turance shi ma idima kenan akan iya samu mace da shi ba duka idiman ne zai zai eh, eh, preeclampsia ba wani zai iya zama nauyi ne kawai amma in an samu guda ukun nan shi ne danjan amma in maybe an samu bp ne kawai da kumburi ba zai iya zama preeclampsia ba domin wa'insu dama already suna da hawan jini kin gamsu yauwa so kaya ukun kenan kumburi da na fada za iya samu na fuska hanaye da kafafu ko ba haka ba gwadan jini in an gwada jini ya hau shi ma sign ne don fisari kin gamsu don na biyun da ta yi maganan eh, eh, gishiri da shuga ko na kantin ba wai mu kondemin na kantin ba ne amma in damuwa ya taso ko da dare ne na san shuga da gishiri ba a cika rasawa a gida dalilin da mun kawo maganin gishiri da shugan kenan amma in in da rana ne ta iya ki siya na kantin shi ba awo sun riga sun yi shi daidai wannan kwantiti sai dai ruwan ne kawai zaki auna amma in dai a gida ne baki samu na kantin ba domin kuma ba kowane gefe ne za a samu na kantin ba shine mun yi magana za a auna za a auna karamin cokali irin wannan ko ba haka ba in kin diba gishirin sai ki kawo wannan yasa sai a share a bi level ko ba haka ba gishiri so daya shuga za ki yi shi ma haka so goma sai a zuba a ruwan da an riga an auna lita na ruwa daya kin ce tambayan ku iri daya kuma mun gane ko sai dai abin da nima ban dan gane sosai ba kamar su kumburi din nan da hawan jini din da mace in ta lura tana da shi za ta iya guje mace da za ta rabu da shi Uh, abinci not directly amma gishiri mukan ba da shawara a rage cin gishiri an kun san gishiri ma ko yayi yawa shi ma damuwa ne ko ba haka ba so akan in mace an dictating tana da irin waɗannan mukan ba da shawara a rage cin gishiri a rage kuma aikace-aikace masu nauyi in akwai juna biyu. To yanzu da mun yi magana, a wace ce za ta fada min abubuwan da na ce in mace bai kamata a samu mace da su ba, mai juna biyu sunana francisca sylvester abin da ya kamata mace mai juna biyu bai kamata ta samu ba yan tarin kafa kumburin fuska da kuma hawan jini abin da ya kamata mace mai juna biyu ta bai kamata abin da ya kamata ta samu a jikin tantana da juna biyu ba kenan akwai a wannan gefen domin wa'annan da ta ba da ansan alamu ne da na ce za a iya samu in suna in mace tana da su damuwa ne so ko da yake su ma suna cikin alamun da bai kamata a samu ba but akwai wanda dazu bayar kamar danger signs a pregnancy suna na yunis Nju mace mai ciki bai kamata a same ta da protein a cikin fisari ba da hawan jini da su kuma kumburin kafa ita ma ta sake maimaita da wacin zan ni ne mai suna mary obe abin da bai kamata a samu mace mai juna biyu da shi ba na ɗaya haushi yawan haushi yakan kawo ma mace mai juna biyu damuwa na biyu nashi abubuwan su datti wanda jikinka ma ba ka samu ka sake ba yakan kawo ma mace mai juna biyu damuwa ban da haka na uku kana da juna biyu ya kamata ka dinga samu abin da hankalinka zai dinga ya dan kwanta jikinka ya dan ginu abin da ya kamata a samu mace mai juna biyu da shi wani abubuwa ne wani abubuwa ne mace bai kamata tana da ciki tana gani ba lucy titus a base on abin da ta yi mana nan ta ce kamata mace mai ciki a rasa ta da jini a jiki ba na biyun shi ta ce bai kamata same ta da kumburi a fuska a kafa da hannayenta ba na uku ta ce mace mai ciki bai kamata a same ta da cin abinci barkatai ba abincin da ya kamata ta ci ya zama wanda zai gina jikinta tare da yaron da yana cikin cikinta tun obatare kenan <laughs> ni ne mai suna patient matthew abu na ɗaya wanda mace mai ciki ba ta kyautu ta gani ba shine mai bin tana da ciki don za ta gan ruwa suna fita mata a gaba ko ai da su abubuwa farare suna sauka mata and sometimes za a gan cikin fiskanta idonta yana nan da fari kwai da cikin hannunta na nan da fari then they supposed to go to the hospital so that su samu magani don yayi amfani a jikinsu. ya kamata ta kara da jini domin na ce bai kamata jini komi shi a yi da shi to na biyu da na yi maganar rigakafi na mata masu juna biyu ban san ko akwai wadda za ta tashi ta yi min bayani shedul na rigakafi na mata kawai ba na yara ba kawai ni ne mai suna nan na sake tashiwa dai inda ɗazu ta mana koyo ta ce ya kamata mace mai ciki ta dinga zuwan clinic za ta karba allura na wata shida bayan wata shida za ta karba na shekara daya bayan na shekara daya za ta sake karba na shekara biyu na uku kenan na na hudun kenan sai kafin ta zo ta karba na biyar to a nan da ta je sai a bata wani kati in ta gama karba daga clinic da tana da shi ta bata wani kati duk yadda ta je ta sake wani ciki sai ta nuna wannan katin an gani ba za sake bata wannan alluran kuma ba ta fara gini daga linta <laughs> wace ce kusa da window suna na maureen joseph abinda ya kamata mace mai ciki ta an tana da juna biyu za ta zo clinic don ta karba allura kin ce kuma kar ta watansu suna zuwa su karba sau biyu kawai sai su yanke zuwan clinic wannan ba zai taimako ba ya kamata ta dinga zuwa har ranar da za ta aihu ni ne mai suna christiana yuba abin da ya kamata mace mai ciki ta fara yi idan tana da ciki za ta zo allura na ɗaya za a bata bayan wata ɗaya ta sake zuwa za a bata daga wannan bayan wata ɗaya sai bayan wata shida in ta karba sai kuma bayan shekara ɗaya in ta karba ta sake dawowa ta karba wani kuma bayan shekara ɗaya tambaya na karshe bari mu samu mata da za ta demonstrate mana kan da za a yi ruwan gishiri da shuga sunana rukayen muhammad da haɗa ruwan gishiri da suka da ɗauki teaspoon guda eh, gishiri eh, teaspoon ɗaya da ɗaya ba sai a daidaita saman shi ya daidai shi kuma sigan teaspoon goma sai a eba idan kana da kwalban fanta ƙarami sai ka zuba kwalba idan kuma manya ne sai ka zuba kwalba biyu Duka-duka a nan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon, don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. To, masu sauraro a nan damu da sa'aya cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. A gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Sojojin ƙasar Chadi sun ce sun gano gawarwakin sama da mutane 100 a wani makekin kabari a garin Damasak na Najeriya bayan da suka taimaka wajen kwato ƙauyen daga hannun mayakan Boko Haram. sojojin suka ce an yi wa waɗansu mutanen yankan rago suka kuma ce sun samu makekin kabarin ne a ƙarƙashin wata gada da ke bayan gari shaidu sun ce bisa ga dukkan alamu ya an jima da kashe mutanen jami'ai a liberia sun ba da rahoton samun wani sabo wanda yake ɗauke da ƙwayar cutar ebola bayan makonni da dama ba tare da samun wanda ya kamu da cutar ba. abin da ya mayar da hannu agogo baya a kyautata zaton da ake cewa an shawo kan wannan cuta a kasar ta liberia da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri ku huta lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.